al al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta ku danna subscribe gani da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari kisan hanifa kotu ta tabbatar da ikirarin audu malik danko kan cewa shi ya kashe hanifa babbar kotun jihar kano karkashin mai usman na'aba ta tabbatar da cewa jami'in ɗan sanda mai bincike sajar ibrahim ya naɗi bayanan ikirari na waɗanda ake zargi da kashe hanifa wato abdulmalik tanko da fatima jibrin musa bisa raɗin kansu ba tare da wata barazana ko tursasawa ba kamar yadda lauyan mai kare su zargi thank zargi. Daskar al'umma a baya ta rawaito cewa babban lauyan da ke kare wa'inda ake tuhuma barista muktar usman kabo ya bayar da hujjar cewa bayanan ikirari na audu malik da fatima suka bawa 'yan sanda sun yi ne ta hanyar tusasawa barazana da kuma tsoratarwa a yayin ci gaba da shari'ar yau sajar ibrahim ya shaida cewar ya naɗi bayanan tanko da fatima cikin yanayi mai kyau ba tare da ababen da ake zargin su ba Da aka yi masa tambayoyi ya musanta cewa ya firgita wanda ake tuhuma kafin ya samu bayanan nasu. A ofishinmu aka naɗi bayanan a gaban abokin aikina har da busawar fanka da hasken lantarki a sanda suke gabatar da jawabinsu, in ji shi. Kazalika a shaidar da suka bayar daban-daban a lokacin da ake shari'ar, Sajan Muhammad Yanfa da ASP Sani Usaini Kyarma sun shaida wa kotu cewa an sami bayanan ne da raɗin kansu wanda suka yi ikirarin aikata kisan kuma jawabin nasu Malik da Fatima an sake shi ne ba tare da gallazawa, barazana, tsangwama ko tursasawa ba. hukuncin da ya yanke a ranar Laraba, mai shari'a Usman Na'aba ya ce a bisa ga hujjoji da aka gabatar a gaban kotun nasa a lokacin da ake ci gaba da shari'ar, shari'ar ta tabbatar da cewa an naɗi bayanan ikirarin guda biyu ne bisa raɗin kansu ba tare da wata tsangwama tursasawa ko azabtarwa ba. fahimci Sajar Rulwana a matsayin mai kwazo kuma amintaccen shaida na yarda cewa akwai mutane da yawa a ofishin lokacin da aka ɗauki bayanan waɗanda ake tuhuma. Lauyan wanda ake tuhuma bai girgiza shaidu ba kuma bai sabawa bayanai da shaidun 'yan sanda ukun suka bayar ba a shari'ar. alƙalin kotun ya ci gaba da cewa shaidar fatima ta nuna cewa ba a yi mata duka ba amma ta yi mata barazana ya ci gaba da cewa abdulmalik ya kasa ambato ɗan sanda da ya fito da shi daga kurkuku har ya azabtar da shi na yi nazari sosai a kan shaidar kuma na yi imanin cewa an samu bayanan ikirarin ne da raɗin kansu ba tare da tursasawa ba ko kuma barazana mai shari'a na abba ya ɗage zaman zuwa rana 22 ga watan maris domin ci gaba da sauraron ƙarar. jama'a kun wannan shine abin da ya wakana a zaman kotu da aka yi yanzu dai abin jira mu gani shine mu jira wato 22 ga watan maris domin jin ganin ko alkali a ranar zai yanke hukunci ko kuma wani abu makamancin haka wannan dai shari'a ce da za mu iya cewa duniya take zuba ido al'umma suke zuba ido don ganin irin hukuncin da za a yankewa a dumalin tanko da abokanan aikinsa guda biyu fatima da kuma hashimu wanda suka haɗa baki suka sace yarinya 'yar shekara biyar kazalika suka je suka hallakar da ita suka kuma binne gawarta a gangon wani makaranta kuma suka ci gaba da neman kuɗin fansa a gurin iyayen wannan 'yar karamar yarinya wanda dai ana ta kaiwa da kamowa game da wannan shari'a to yanzu dai abin jira a gani shine mai shari'ar za ta haifar duba da an ce shari'a mace ce mai ciki ba a san mai za ta haifa ba allah dai ubangiji ya ba wa mai gaskiya gaskiyarsa wanda kuma yake karya allah ubangiji ya nuna karya yake kuma duniya ta shaida haka Hazabis salam daga taskar al'umma wacce aka samar da ita